This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yin lafiya. Hawar Sharif ce tare da sarfi lahashin da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 31 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Giras Alheri Abdu dauke da shirin kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu akan al'amuran da suka shafi mata daban-daban. Amma kamin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. a yau lahadi paparoma faransa ya yi taron easter tare da dabin mabiya mabiya a katolika a dandalin st peters da ke birnin batikan kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan koshin lafiyarsa papa roma mai shekaru 87 ya isa wurin kan keken guragu don jagorantar taron da karfe goma na safe a cikin yanayi mai cike da gajimare da iska inda aka watsa abubuwan da suka faru kai tsaye ga duniya bikin ista shine tuna tashin annabi isa alaihi salam daga mutuwa kuma shine karshen mako mai tsarki wani babban bangare na kalandar katolika wanda suke da mutane biliyan 1.3 mabiyansu a jiya asabar papa ya jagoranci bikin ista a fadar batikan a gaban mutane kusan dubu shida daga sassa daban-daban na duniya kwana guda bayan soke zuwa 'yan mintuna kaɗan kafin wani babban gangamin ranar juma'a mai muhimmanci. lamarin da ya sake faɗo tambayoyi game da lafiyarsa wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin barna wannan shine lamarin musamman ga ƙasashe da suka fi fama da talauci a duniya da waɗanda suka fi fama da rauni a 'yan watannin da suka gabata yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya zambia da malawi sun ayyana dokar ta ɓaci kuma zimbabwe na iya fuskantar yin hakan a wani wurin da abinci a cikin karkarar zimbabwe kwanan nan ma'aikatan agaji sun kawo agaji ga mutane kusan dubu biyu da cike cikin mawuyacin hali mutane kimanin miliyan ashirin na buƙatar taimako a yankin kuma da yawa ba su samu ba a yayin da ƙauyen ramesh na ƙasar labanan kiristoci ke bikin ista na farko tun bayan barkewar yakin gaza mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin hezbollah da isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba kamar kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin labanan mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su kuma ya tilasta wa iyalansu tserewa ta dindindin daga ƙauyuka na kakanninsu da ke kusa da iyakar Labanan da Isra'ila. A farkon makon nan wani mazaunin Ramesh ya fuskanci gungun wasu mutane ɗauke da makamai da suke ƙoƙarin harba dokokin Isra'ila daga cikin ƙauyen. Wasu mazauna ƙauyen sun buga ƙararrawar coci don janyo hankalin mutane. Hakan ya sa 'yan bindigar komawa yanki domin harba rokokin. a cewar magajin garin millad al'alam da mazauna Ramesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi tarkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba da Erdogan na kwato iko da birnin Istanbul daga hannun abokin hamayyarsa ekrim Imamoglu. Wanda ke da nufin mayar da 'yan adawa a matsayin masu ƙarfin faɗa a ji a siyasa bayan da suka sha kaye a zaben bara. magajin garin istanbul imamoglu ya caccaki erdogan da jam'iyyarsa ta akp a matsayin babban matsala a zaben shekarar 2019 da ya samu nasara shugaban ya yi a shekarar 2023 ta hanyar tabbatar da sake zabensa da rinjayen majalis tare da abokansa 'yan kishin ƙasa sakamakon zaben na yau lahadi na iya ƙarfafa ikon erdogan da ke da shi akan turkiya memba ta neto ko kuma ya samar da sauyi cikin babban yanayin rarrabuwar siyasa da ake fama ana ganin nasarar imamu gulu zai ƙara rura wutar tsammanin zai iya zama shugaban ƙasa a nan gaba hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar rasha ta sanar da cewa ƙasar rasha ta gudanar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankin da da ke kudancin ƙasar yau lahadi inda ta tsare mutane uku rasha na cikin shirin kota kwana bayan wani harin da aka kai a wani ɗakin raye-raye da ke birnin moscow a ranar 22 ga watan maris wanda shine hari mafi muni a ƙasa cikin shekaru 20 da ya kashe akalla mutane 144 hukumomin tsaro sun tsare wasu 'yan bindiga uku waɗanda ke shirin kai wasu hare-haren ta'addanci a yayin da ake duba wuraren an gano makamai masu sarrafa kansu da alburusai da wasu bamai da aka shirya don amfani da su in ji kwamitin a yau lahadi tun da farko dai kwamitin ya ce jami'an tsaron sun tare wasu da ake zargi da aikata laifuka a wasu gidaje da ke macakala babban birnin yankin da kuma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar kaspis ba a samu asarar rayuka fararen hula ko na jami'an tsaro ba daga ƙarshe gwamnatin india ta ce tana kubutar da 'yan ƙasarta da aka yaudare su da aikin yi a cambodia kuma aka tilasta musu shiga cikin aikin zamba ko damfara ta yanar gizo ofishin jakadancin india a cambodia yana aiki tare da hukumomin cambodia kuma sun ceto tare da mayar da indiyawa kusan 250 ciki har da 75 cikin watanni uku da suka gabata a cewar kakakin ma'aikatar kokin wajen kasar randhir jaswal a cikin wata sanarwa a ranar asabar da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma da masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da grace alheri abri a cikin shirin kallabi. Yes, Waka ta festival na hara ta tun ina siziya. Wakan mu ta farko aji daya a sakandare. Abu da abin yarin ta muna 'yan mata a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio. Kallabin shirin ta wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace Yau mu ta mako wata mace ce da ta naɗa rauna da dama kasancewa ta 'yar wasan kwaikwayo, mawaƙiya, 'yar jarida, uwar gida da kuma uwa za ku ji kowace ce. Mun kuma gayyaci waɗansu mata domin nazarin dangantaka tsakanin matan aure da dangin miji musamman ƙanne mata da so da dama ake samun saɓani da su. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu fara haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure. Inda waɗansu ke fuskantar rashin jituwa da ƙannan mijinsu musamman ƙannan mata da waɗansu lokuta yakan kai ga mutuwa auren ko da ko mazan nasu na ƙaunarsu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a dangare. A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi san da Rukmai da kuma hawa Usman. Mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce kanwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin yawwa ko zaman dindindin to ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zan ce kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa domin a matsayin ki na mace in har kin san cewa wata ranke ma zaki aure zaki je ki zauna da wani wani iyalin hmm. kuma za ki zauna da 'yan uwan shi to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba don in most cases sai ki gama kanwar miji ta zama kamar kishiya to yes miji yana zaune da matar shi lami lafiya ko zani ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an taru an zama daya akwai wasu cases da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro ba sa rungumar ta cewa ta mata ce yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba mm, za ka yi fatan ta ji daɗi za ka yi fatan ta ji daɗi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji daɗi ka saki kuma ka yadda kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwar kici ta zo gidanki ba kanwar miji ba za ki sarrafa ta yi min wanke wanke yi min shara yi min wanki da fabin abinci in their own case a nasu me ake cewa bangaren su yawa idan kika fara cewa yi min kaza yi min wanke wanke yi min shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke daga nan makin ma zama muguwa ah to ai naga kaman kanwa miji kaman miji ne ai haka ya kamata ya kasance to a sa miji aiki alhamdulillahi kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba in dai akwai tarbiyya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwa ka za ta taimaka maka to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abin an samu reverse is the case anya kin san wani lokaci kan namijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a kurin kan namiji ba yayyen miji ba da ana samun har da miji to amma a kannan mijin ba kwa ganin kila kun kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ya kyautata musu ko dan bata wayansu kudin canji da da na charge card wallahi in a uh, cases da waya a uh, cases da yawa zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ma'an uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana ce wato dole shi ce dole shi ce dole ne wani haƙƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zagaye ya juyo ya zo ya ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi wato a rufa mai asiri a rufa mai asiri gidan nan nashi kare ya tallafa ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga ai baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali mm. zamantakewan yi kyau ina son mata masu gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi wato jini yana haduwa jini yana haduwa hmm. za ki ga mace ta haifi 'ya'ya ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba ko kuma ba a daina ware ta ba a daina ware ta a wata tsanwa ke bare ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an sami ƴaƴa ɗaya biyu uku huɗu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda ɗan nan da ita da mijin kowannen kowannen ku cewa cewa na shi alhamdulillahi har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan dan. tsakanin ki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu to kin ga ta zama mata gida kenan bai kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su hajiya hawa mhm. an fa ce matan gida kukan shiga kuta. fita ku hana yan uwan miji sakewa amma ku ku yan uwan za su zo su baje su saka su wala an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman idan kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma an ɗan ku da ya bai su me za a girka muku ko kuma shiga ke ba ta ya wai hakan ne ba shi yake kawo irin wa'annan matsalolin ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka to tsakani da Allah kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda za ki gaba matsalar matar ne matsalar kanwar mijin ne ko yar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matar gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri mm. za ki ga yan uwanta kuna za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rabe shi ba ta sake musu ba kenan ba za ta sake musu ba tsakaninta da yan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarin ta hada su da dan uwansu ya daina ganin farin su mm. har ta kai ta kawo ma wani yayi mai yan uwan shi da suka uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iyaka da gidan shi ya musu rashin mutunci ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba mm. ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu hmm. wasu ba laifin matan bane laifin kannan mijin ne sannan kuma kannan miji da za su zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan hmm. a ce ta dawo gidan wanta shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar ta shi ne namiji kuma mu dama kullum rayuwar mu a karkashin maza yake hmm. ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanta ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita da gidan mijinta za ta ga irin a gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauransu daga nan sai hasada da bakin ciki ya shigo to wato ta tana da inda ni ne a wurin eh na samu wannan opportunity din me zai fito raba ni da gidan miji ko kuma ba mamaki a kotu da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita mm. akwai wata sistan ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba to ko baki gane ba suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma kuma karfi karfi ne kowa da yanayin karfin shi so ni duk wannan abin abin da na dauke shi ga baki ɗaya kamar hassada ya fi yawa a ciki sosai da son kai sosai Aiku akwai matsala babba abokan fama Aiku akwai matsala abokan fama bari mu bar ku ku sha ruwa mako na gaba za mu ji yadda kanan miji da aurensa yake mutuwa suke tasiri a wajen mutuwa auren sirikansu mata kada ku bari a baku labari Can't you see? gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta naɗa rauna da dama kasance wata 'yar wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yan jarida uwar gida da kuma uwa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako ni ce hadiza gire wadda nake ordan zandar ta tiyatar gidan rediyon shahad da magaram cikin 'yan wasan kwaikwayo ni dai an aihe ni a garin tana cikin gari kuma nan na tashi ne lakwal kita a nan na kare nivokin katriyo na bar lakwal saboda arme eh saboda arme kuma tahiya ta yi tahiya katriyo vendu da tamanin da biyu hmm. bayan an yi festival kin agadas hmm. wasannin nan da ake na shekara da take ke allah ya kaddara babban na nan gidan radiyon jihar da magarin allah ya kai shi ta an yi wannan sallata aikin hannu fuwar sai aka ce aina 'yan matan da suka yi waka a agadas to lokacin nan allah shi kanshi da rahama alhaji kwanti wa yake mu sai ce ayu ai kanwata ce yanzu tana nan yace ta rabu da mijinta tana nan gida ya ce to a nemo mini ita cincu sai aka nemo sai ce mun na ji kin yi waka muryarki tana da daɗi muna so inda hali ki gama takardun ki ki aika radiyo muna so ki je ki rika yin zaɓi sanka a radiyon jiha sai na ce mishi to ba matsala a kwanta amma bari in yi shawara da uwaye na. to ban gintsi fashin ki ba kamar uh, bayan da kika rabu da mijinki ce an miki aure mhm. bayan da kika rabu da mijinki ya ne aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko zamanin kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin 'yan ƙasa kaka aka yi kika shiga to da waka ta festival na hora ta tun ina sizia wakan mu ta farko aji daya a sakandare mm. ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce ya hau da wata hudu rak da iko aka ɗauko mu aka kama daga ta da aka kama nan da magara muka yi waƙan mu ta farko sannan kuma bayan alif dubu da ɗari tara da saba'in da shida aka yi wasa na haɗi a dama magaran gaba ɗaya na wasan jenesu na abu na matasa mm, Haɗin kan matasa. yawa ha'ilo aka ɗauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi na ta'ala to daga haka dai abin hayyatti in ke wake wake daga wannan dai ban sake waka ba tunda lokacin da za a yi na difa katurbantayan aka neme ni ni kuma lokacin nan ina gidan miji babu dama in tai mm. to bayan wannan Allah ya gajar ta zama sai na rabu da miji mm. na rabu da miji ha'ilo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta mm. eh aka nemo na rabon kuma mun je agaras mi waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta agaras har shi darakta na yawwa ya ji murya ta da rabon na zo radio tamar in ya aiki mm. muharin dalilin zawata kenan ita rabbana ta'ala a dalilin mene ne kika yi waka rabbana ta'ala rabbana ta'ala ita ce dai ta huddo ki ita ce ta huddo ni gaskiya fi sabilillah ita ce ta huddo ni me ta hudo ni saboda abubuwa ne ta kumsa a cikinta lokacin an yi juyin mulki kunce ya yi juyin mulki kunce ya yi juyin mulki alif dubu tara da tara da saba'in da hudu kunce juyin mulki bayan ya yi juyin mulki mun zo nan da magana an kawo mu muka yi waka amma ba ta je ko ina ba mm. to rabbana ta'alan ita ce aka fara wasan sati a kowane a jahohi mm. kowace jiha a ce bana nan za a yi baɗi can za a yi haka ne ta kawo waƙoƙinta mm. aka zo aka yi zaben waƙoƙi a murya aka gamu jihar da magaram baki ɗaya a murya muka gamu aka ce waƙan nan ta tana ita ce na farko rabbana ta'ala ita ce za a kawo festival abu da abin yarinta muna 'yan mata ne a wannan waka dalilin ta da zo muka je radio aka je radio da sahi aka ɗauke mu su jibirin london da alhaji umma jiba birni suka ɗauke mu aka yi aristiran nan hannu wani aka yi rakodin aka ɗauki rabba rabbana ta'ala mm. to tahiya ta yi tahiya da za a sake ne armi bayan wannan da na zo gida ban daɗe ba ne armi mm. to ba na arimi har na samu aihuwa amma har aihuwa biyu mm. kuma Allah ya gajar ta zama aka rabu eh aka rabu mm. to da muka rabu suka samu labarin mun rabu za a yi na agara sai aka ce a nemo ni raban na zo da magana in yi aiki a radio saboda muryata Mm. sai kuma aka kaki rediyon jiha kika ka ki sai suka dauke ki eh alhaji kwante ce mini to gyara ki. Mm. na gyara takarduna na bada um, tasha aka kawo da aka kawo ma aka ce to maza maza ce mata maza ta zo mm. na zo sati na guda aka yi jarraba ni zaɓi sanka aka jarraba ni alhaji umma satin nan guda kawai tahiya ta yi tahiya tamar Me na shiga zaɓi sanka shekara bakwai ina zaɓi sanka to bayan da zaɓi sanka babu wani shiri da shirye-shirye da kike a gidan rediyon to bayan zaɓi sanka dai shi kaɗai ne nake a lokacin nan mm. to bayan zaɓi sankan da aka maido su ba daga mara da Allah ji kansu da rahama sai ita take kwasar dama ita take yawa sai aka ce to hadisa ke yanzu shiga turp ah, saboda ba iya yiwuwa a eh shiga turp kawai mm. na ce to shi kenan lokacin kin san yara ne yanzu da na da ba ɗaya bane akwai bita abin da aka ce min kace kake to mm. eh na ce to rabon kuma na zamna a turo ke kika shiga wasan kwaikwayo shiga wasan kwaikwayo mm. kuma a tahiya tai tahiya a wasan kwaikwayo kuma yaya kuka rika gudanar da wasan kwaikwayo a a a a tamar wasan kwaikwayo mun gudanar da shi cikin abin da ya cancanta saboda a lokacin nan ba wai ilimi na bariki ba ilimi na lakwal yake ba da hazaka a'a saboda su magabatan namu ba su taba zuwa lakwal ba ma ba su yi ba karatu ba su yi ba amma da an zo da sahirar litinin aka ce shiri za a yi kai mi ka gani kai mi ka gani kai mi ka hango a cikin gari kowa ya waɗi tamikin da ake so a yi bisa kan shi mm. sai a ce to abin da ra'ayin da wance ta kawo kowa ne ka komin mm. girman ka komin kankantar mm. ne za a ɗauki wannan maulidi da shi za a yi haka muka rika tafiya muna yi to amma kuma a lokacin ai a Nijar da magaranci ta daya a wasan kwaikwayo gaskiya gaskiya da magaran ita ce ɗaya a wasan kwaikwayo saboda ga turbkin ortn ta da magaran sai turbkin su ya ji dogo wannan su ne turbkin da sunan da magaran su suka hudda shi ma duk kasashe ba ma Nijar kaɗai ba muka ci gaba da wasan kwaikwayo saboda a dalilin wannan hotel wasan kwaikwayon da magaran ya yi suna a ko'ina shi ya hana hajiya dilo allah shi kanta zama a makka tun da wasa wasan kwaikwayo ta kaura makka mm. wurin yadda da ta ji saboda tiyatar kinta da ta yi ta kara da kiyashi ba kara da kiyashi eh kara da kiyashi saboda ita ta ce ta haramta zaman makka saboda zan waye sai ya ganta ya santa a wannan tun kai wa yake yi ana haɓaka mishi kasatoti yana saidawa a sudan mm. har ya kai shi wannan yaro ya yi gida ya sayi kare ya sayi gina ya sake sayan wani ya yi arme mm. duk da kudin ka kan da ya zo ya ganta a dogon gida tana mm. sai da kaji sai rungumi ta kwashe da kuka ta ce mine ne aka musu taro yan sanda suka taru a kansu sai suka ta ce zauwa rungume ne na kuka ina da ya ko ɗanta ne ya ce a'a biki sanni ba ga dalilin da yasa duk sai bayyana wannan dalili ta ce to tun da haka ya sa wannan abin ya samu na haramta zaman makka ta koma wata nan ta ci gaba da wasan kwaikwayo hmm. saboda a lokacin nan tamar gaskiya mu da kanmu na baya mun ci amfanin wasan kwaikwayo ba wai dukiya ka tara ta ba a'a suna hmm. saboda mun yi turni a kasashen waje wallahi tamar sunayen mu sun huta ko ina to madalla sai ku biyo mu bashin ci gaban wannan hira mako mai zuwa masu iya magana suka ce matar na gode ba ta rasa mijin aure na gani kuma mai hana wa mata lada kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan mako sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yayata gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. muna godiya ta musamman ga wakilan mutamar abari a damagaram jamhuriyar nijar da kuma binta ibrahim a kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ne alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A yanzu a madadin Sarfila hashin da ya ta ni gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Na kwana lafiya sai da safen ku.